وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwansa da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah sa muna cikin su Allah muna sa jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da sauran jama'an musulmi muna addu'a da malaminmu da ya gabata Sheikh Ismail Idris da sa Allah shi gafarta musu jagororinmu da suka jaddada wannan addini Sheikh Usman bin wa Malam Abdullahi Gwandu sarkin musulmi bello allah ka gafarta musu wani addu'a ga jagororinmu da suke rike da wannan ƙasa daga mai girma shugaban ƙasa gwamnoni da ministoci da manya-manyan 'yan majalisu da shugabanni da sauran manya-manyan jami'ai da attajirai 'yan kasuwa ma'aikata da duk masu taimako a wannan aiki na addini allah ka saka musu da alheri muna addu'a wannan ƙasa ta mu najeriya allah ka ba mu ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali allah ka ƙara wa shugaban ƙasa taimako da kariya da duka masu taimaka masa a hanya wato ta alkhairi manyan baƙi da suka zo wannan guri tun daga wakilin mai girma shugaban ƙasa wakilin daban wakilai daban-daban na gwamnoni da ministoci da manya-manyan 'yan majalisu da suka taho wannan guri don shaida wannan aiki allah ka saka kowa da alheri to abinda wannan kungiya kamar yadda aka sani take da buri da gabatarwa na raya ilimi da ilmantarwa da ciyar da wannan aiki nesa da kusa ga wurare da duk da suka dace wanda shi ne muka yi wa take a wannan shekara jibuis annual conference on education development and a field fund launching on a 175 500 million for the purchase of educational materials, equipment, and operational vehicles. Ma'ana, wannan ƙungiya ta shirya bisa ayyukan da take yi sama da shekara arba'in da kafuwarta take yada ilimi da kuma bunƙasa shi da kuma samun gudunmawa tun daga mutane ɗaiɗaiku da kuma mutane wato jama'a da hukumomi na wajen ciyar da ilimi gaba wanda zai zo cikin jawabin shugaban malamai abin da ya shafi ilimi na makarantu yawansu da adadinsu da yadda ake yi amma ninawa shine buƙatar kayan aiki duniya ta shiga yanayi na ci gaba da kuma buƙatar a samu aiki da zai tafi daidai da zamanin da muke ciki na tabbata wanda ya zo wannan african conference zai ƙara gane cewa yanayi da ake tafiya da shi a duniya yana sake bunƙasa da ci gaba yadda zai tafi da cin nasara da kuma fatan alheri don haka muke buƙatar kayayyaki yanzu in ka ce da kana da labirari yanzu a ce akwai e labirari akwai buƙatarsa in ka zo kana da mota ɗaya to buƙatar motoci ya ƙaru in kana da buƙatar wato da kana da santa da ake ɗaukan wato in za ku yi jam ko wani wato examination sai ce arba'in to yanzu sai ce sai dai ɗari da hamsin kaga dole ka buƙaci babban ɗaki dole kuma ka buƙaci ƙayin ƙarin ka wato kayayyaki da za a sa don kai mitin wato abin da ake buƙata makarantun jama'atu zalata bila kamata suna kowanne suna aiki ne a daidai tsari firamare tana tare da tun daga local government har ministry of education tun daga ministry of education din tun daga planning education resources haka kuma abin da ya kai ha islam muna da national bureau of arabic and islamic study muna da naptip muna da wayek muna da neco to wayannan cibiyoyi kowanne suna da bukatu da suke da bukatar a samu a ga an saya kayan da zai yi <clears throat> zai yi daidai to da muka ga wannan taro na bana babbar bukata ita ce mu ga mun inganta ilimi saboda lura da muka yi ana so a durkusar da ilimi ta wasu hanyoyi da aka biyo da su masu wato wahala na ji daɗi mai girma minista wanda wakilci mai girma shugaban kasa a cikin jawabinsa na yana cewa ya ce ya kamata fa yanzu ko da mutum yana da certificate to ya nemi wata hanya ta sana'a wanda za a haɗa ta da ilimin nan don ya samu ci gaba to wannan shine dalilin da ya sa kuma na lura kuɗin nan ba su da yawa mutum ɗaya da yake nan gurin gashi can in Allah da zai ba da su don haka sauran jama'a mu taru mu ga mun ba da kuɗin nan miliyan ɗari a wajen wani ma bai kai kobo goma ba to in sha Allah a madadin a samu kowa ya samu rabon kowa ya samu alherin da haka muka ce kowa ya zo ya bayar amma mai ba da wannan kuɗin in Allah da a nan gurin ni na gan shi shi kaɗai ne amma kuma alheri da bukata na sani in Allah da in kowa ya miƙa nan wani ya ba da miliyan hamsin wani ya ba da saba'in wani ya ba da sha tara wani ya ba da sha uku nan take sai ka ga mun tashi kuma billahi la ilaha illa huwa za a yi wannan aikin da ikon Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa